الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون yana jibintar waɗanda suka yi imani da shi yana datar da su yana basu nasara yana fitar da su daga duhun kafirci da jahilci zuwa hasken imani da ilimi waɗanda suka kafirta majibintansu su ne gumaka waɗanda suka ƙawata musu kafirci suka fitar da su daga hasken imani da ilimi zuwa duhun kafirci da jahilci waɗannan su ne ma'abota wuta za su zauna a cikinta har abada. Bayan Allah ya faɗi ɓangarorin biyu, sai ya buga misali guda biyu ya ce,